ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين حقيقه waɗanda suke gaba da Allah da manzansa an ƙasƙantar da su kuma an wulaƙanta su kamar yadda aka wulaƙanta waɗanda suka yi gaba da shi daga cikin al'ummomin da suka gabata haƙiƙa mun saukar muku da ayoyi bayyanannu waɗanda suka kafircewa Allah da manzanninsa suna da azaba ta ƙasƙanci